mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin taskar masoya, inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna gidanmu. Lokacin da ya koma ɗakinsa yana sakin huci ya ji kamar ya yi bindiga shi kaɗai, saboda zuciya sai da ya saka hannunsa ya naushi ɗaya hannun nasa kafin ya zube kan gado. Yana mai da numfashi ya so ya busa sigari ko ya daina jin raɗaɗin abin da yarinyar nan ta yi mai sai dai kuma ya kasa saboda abba yana ganin kamar in ya sha bai ji maganarsa ba. Kawai sai ya matse bai sha ba sai dai saboda zuciyar ta yi sanyi ya sa ya kira sa girkan ya zo su fita su je kallon kwallo ko ya ji sanyi a ransa sai dai da suka dawo Kano ba kasafai yake zuwa kallon ba saboda hayaniyar da ke wajen ko ya je baya ma iya zama yau din da yana so ya yi nisa da bacin ran shi sa zai fita daga gidan kada takaicin rashin kunyar intisar ya sa zuciyarsa ta buga abin da yake kara mai takaici da mamaki tun a baya da yake amsa sunansa na Imran ba mace da taɓa yi mai abin da mara mutuncin yarinyar nan ta yi mai ballantana yanzu da yake jin kanshi yana daidai da ƙugun kowa bai jin zai iya ɗaukan wannan iskancin kuma ba kowa ya ja mai ba sai sagir da minari su suka fara gayyato ta a cikin rayuwarsa ba domin sagir ba ba zai taɓa haɗuwa da ita ba tun farko ba kuma domin taurin kan minari ba da bata taɓa jawo ta cikin gidan nan sun sake haɗuwa ba tun da ya fito da niyyar tafiya amma ya kasa bai san me ya tsaida shi ba yana tsaye cikin mashin ɗinsa kawai zuciyarsa ta tsaya waje ɗaya tana wani tunani na daban ko da Abba za su fita sai da yusuf ya mai tayin fitar ya ce shi ba zai je ba haka kurum saboda ya rasa aikin yi sai ya kama hawa mota ana zagayen gari da shi yusuf ya ce na gode ni da abba ne marasa aikin yin kenan imran ya cakuɗa fuska ya ce ni dai ban ce ba yusuf bai ƙara bi ta kansa ba haka ma abba da ya kaɗa kai kawai yana ma imran ɗin addu'a shirya har bayan tafiyar su yana nan tsaye shi bai koma cikin gida ba shi kuma bai hau mashin ɗinsa ya fita ba ana cikin haka ne sai ga munari da intisar sun fito intisar za ta koma gida munari za ta taka mata tun daga nesa ya gansu bai tsaya kura ma munari ido ba sai dai bai san tanda idanuwansa suka raja a kallon tsarin halittar intisar ɗin zuciyarsa ce take tura shi kuma yana so ya kauce ma haka sai dai ita daman zuciya ita take sarrafa gangan jikin dan adam wannan karan duk yadda Imran ya so ya kauce ma bin umarnin zuciyarsa abin ya gagara tun daga nesa yake kare mata kallo har suka karasu, su gab da shi ba su gan shi ba hankalinsu na wajen hirar da suke yi suna dariya cikin nishadi tun daga kallon sama da ƙasa yake bin intisar da shi mamakin siranta ta yake yi yana mamakin dama mace ce wannan abu kamar kara a wannan inda ma ya damƙe ta ya tabbata babu abin da zai doka a jikinta sai dai ya kashe ta Ta bai baki yayi a fili a cikin ransa ya ji sam tsarin ta bai burge shi ba ko a baya bai cika karewa mace kallo ba tsakaninsa da mace kallo ɗaya ne na addini shi ma in ya zama dole ko mu'amala da ta zama dole a wajensa sai dai duk bai mai da zaɓinsa a wani abu mai girma ba ba shi da burin auren karamar mace irin su maimakon ita za ta kula da kai kai ne za ka koma kana bin bayanta kamar wani sakarai ya fi son auren babbar mace wacce ta san ciwon kanta wacce za ta iya kula da kanta wacce ta san komai ba sai an zauna ana fama da ita ba yana wannan tunanin daidai lokacin da insa ta dago idanuwanta daga maganar da take yi wa munari karo na uku suka ƙara haɗa idanuwansu kuma a lokaci ɗaya suka ji bugun zuciyarsu kamar yadda ya shafa ruwa in suka kalli juna cikin ido intisar ta ji jikinta ya fara rawa da sauri ta kau da kanta lokaci ɗaya tana damƙe hannun munari tana faɗin na shiga uku munari ga yayan ki can zai da ke ni ko wayyo gashi abba baya nan yanzu ya zan yi sai a lokacin minari ta ganshi yana tsaye jikin mashin ɗinsa sanye da riga da wando na ƙirar amani rigar fara ce mai dogon hannu tana da layin zanen ash a jikinta sai wandon jikin shi ashkala ne kafarsa sanye yake da bakin takalmi mai igiya boot kansa ya sha gyara sosai yana kyalli kiɗin mashin ɗin na hannunsa yana kaɗawa a yayin da ya yi tsayuwar nauyin kafa ɗaya kan ɗaya yana bin su da wani kallon da suka kasa gane manufarsa ita kanta munari jikinta ya ɗauki rawa cikin dauriya ta ƙara rike hannun intisar ɗin tana faɗin kada mu nuna ma mun ganshi Lallaɓa da su ki tafi kada wata matsala ta ƙara faruwa jin haka yasa suka fara taku sadaf sadaf kamar waɗanda suka yi sata ganin haka yasa ya daka musu tsaba cikin takakkiyar murya ya ce kai ina za ku tak suka tsaya sun kasa gaba ballantana baya cikin ɗaure fuska da yanayinsa ya ce tsayuwar uban ne kuke yi a nan ku zo nan ya faɗa cikin kaushin muryarsa na koyaushe ba wasa intisar ta zaro ido tana kallon munari ita ma take kallonta kafin ta ce sai mu je wai besti muna ta ce tafiyar mu karin wani babban laifi ne wato rai ne gwara mu je kawai insha Allah ba sai mana komai ba sai ta ce a cikin ranta ta Ijan wa zai je ya sumar da ni dole ne na sama ma kaina mafita da wannan tunanin ta ji munari ta fara jinta suna nufarsa sai da suka kusa kawowa gare shi in sai ta ƙara wayar ta sosai a hannunta ta damƙe takalminta da kyau Mul'ar ba zato kawai ta ji intifar ta warce hannunta ta kwasa da gudu kamar walƙiya sai ga ta bakin gate ta tsaya tana haki Mul'ar da Imran suka bi ta da kallon mamaki kallon Imran ta yi ta juya mai ido kafin ta rike kunnuwanta ta maraice fuska alamun ban hakuri kana ta juya da sauri ta fice gudun kada ya biyo ta Munari ta tsore tana tunanin kila yau kafin su Abba su dawo ya imu ya kusa kashe ta ga laifin fitowa ga laifin intisar da zai hau kanta amma da ta saci kallon sa a karo na farko kenan da tun bayan dawowarsa Kano bata ga murmushi saman fuskan Imran ba sai abin ya bata mamaki inda yake kallo ta bi da kallo bakin gate ne inda Intisar ta wuce sai abin ya ƙara bata mamaki matuƙa ganin sa yana kada kai yana murmushi haka kurin ya ji wani nishadi da abin da Intisar din ta yi duk da ba komai ke bashi nishadi ba har ne ta ga kamar ya manta da ita yasa cikin rawan murya tace ya imu gani sai a lokacin ya kalle ta cikin daka tsawa ya ce da kika fito ina zaki muna ta ja baya jikinta na rawa ta ce dama dama ina so zan raka ta ne wani kallo ya watsa mata kafin ya ce shiga ciki kafin na yi kwallo da ke ai da gudu munar ta nufi cikin gida a ranta tana ayyana ai ta isa barka ya kyale ta bai taba ta ba ita ma da gudun ta shiga cikin falon suka yi kicibis da anti safiya ganin ta haka ya sa ta tambaye ta lafiya nan take ta labarta mata abin da ya faru safiya ta yi dariya bata ce komai ba illa Allah ya kyauta domin lamarin Imran sai dai Allah ya kyauta kawai za a ce haka ita ma in ta shiga gida a tsorace sagir da mama suna falo sagir ke cin abinci suna hira sama sama da mama ganin yadda ta shigo duk a tsorace isa sagir da mama suka hada bakin wajen tambayar ta ko lafiya sai da ta zauna ta sauke tagwayen nan kafin ta ce ya sagir ashe abokin nan naka mai shan sigari yayan munari ne tab ai yau Allah ne ya kwace ni ba domin abbansu ba da ya sumar da ni ni ma domin na lura shaye shayen sa ya fara taba min kwakwalwa sagir ya zaro ido kafin ya ajiye spoon din hannunsa yana faɗin kai ba dai imran ba Ta taɗe baki in ta yi tana faɗin oho ni ina ma na san sunan shi nan ta fara ba su labarin abin da ya faru ina jin best tana labarin in ya fara duka sai ya sumar da mutum aiko na gudu can na bar shi da munari Allah sarki Allah ya kare ta kada ya huce a kanta gashi sa'abba sun fita sagir da mama suka kalli juna cikin mamaki kafin sagir ya kada kai yana faɗin Imran baya shan komai sai ta ba intisar kuma lafiyar fakalau haka halittarsa yake yana da zuciya sosai wanda wani lokaci baya iya controlling din fushinsa mama ta jinjina kai ta ce ko daga alamun sa ya ta ki daina ce mai yana shaye-shaye kin ji ko in ta ta gyada kai alamun taji, Sagir ya miƙe yana faɗin ita kanta taban da kika ga yana shanta a baya ba mai son ta bane. Kawai yanzu din wani yanayi ne na rayuwa ya kawo shi haka. Zaman da kika ga nayi kiran shi nake jira. Yau za mu je kallon ball daga nan na gane ransa yana ɓace ne zai shiga mutane ɗan ransa ya ɓaci baya kaɗaice kansa saboda kan zuciyarsa ta buga ya gwammace ya shiga cikin hayaniyar da ya tsana da ya zauna takaicin abin ya illata shi Isa ta jinjina kai kafin ta ce kai shi dai matarsa ta shiga uku. Allah isa ma ya samu mai aurensa mama. Daga mama har Sagir sai da suka yi dariya mama ta ce in bai samu mai aurensa ba sai na bashi ke. Isar ta kwalalo ido kamar ta ga wani abin tsoro lokaci ɗaya ta dafe kirji take ni kuma mama wallahi ko na rasa mai suna sai dai na mutu ba zan taɓa auren wannan ba tab ija. mama bar wannan magana kada yan aminsa amsa ta ƙara shafaɗa tana wani da'o na fuska mama dariya ta saka shi ma sahir din dariyar yake ya fice yana faɗin sai ya dawo mama ta bi shi da a dawo lafiya wannan magana da mama ta yi duk sai ta damu in ta bini bini ta tuna ta yanka tsaki a fili tana faɗin Allah ya tsare ni da auren wannan mara mutuncin har ta yi wanka ta yi sallan magarba ta ɗebo abinci ta zo tana ci tana tsaki mama na lura da ita bata ci mata komai ba sai dariya wauta irin ta intisar take daga wasa sai ta ɗauki abin da gaske kaɗan ta ci abinci sai ta sha ti kawai saboda za ta kwanta ne washe gari da dadi ya kira ta da safe abin na ranta sai da ta bashi labari komai da ya faru har da maganar mama ta ƙara da faɗin dadi wai ka jifa mama ɗan iskan nan zan aura mai shan sigari gashi dadi mahaukaci ne duka fa yake har sai ya suma ni wallahi yanzu ma tsoron zuwa gidan su munar nake dadi dadi na dariya ya ce. in tun dadin ta ki daina ce mai ɗan iska kin ji ko ko ba komai ai yayan kawarki ne kin ga ai ki ne kuma ba kyau raina na gaba ki daina saboda in ita munarin ta ji kina ce masa haka ba za ta ji daɗi ba kina zagin yayanta kamar yadda ke ma ba za ki ji daɗi a zagar miki yaya bashir ɗinki ba ko in ta ta tura baki kamar yana ganin ta ce Allah ya tsare ya bashir ɗina ba ɗan iska kafin ta ƙarasa umma da ke tsaye gefen dadi tana haɗa mai ti a saman dining yake zaune tashin su kenan za su yi breakfast ya kira yar lelan tasa wayar tana hands free ne umma tana jin komai ita ta katse intisar bata ƙara shi bata ce intisar me yasa ba kya jin magana ne ana miki faɗa kina ƙara sakarci kiki yayi kanki fa kina ce mai ɗan iska tsaranki ne kin ce yayan ƙawarki kuma kin ce abokin sa ne shine zaki zauna kina kiransa ɗan iska mara mutunci haka maka koya miki ki dinka yi wa na gaba da ke ta ƙara shafaɗa cikin ɓacin rai dadi bai ce komai ba sanin gaskiya ne gwara a dinka gyara ma intisar ɗin in ta wani abu sai dai kallon ta yana faɗin sala haki mata a hankali dan Allah ko kallon sa ba ta yi ba ta ci gaba da faɗin ki daina wannan sakarcin ke ba yarinya ba ce yanzu ina son ki sani kada mu rika zargin mutane in ba mu san komai a kansu ba kada mu yanke musu hukunci tsar da jikinta yayi sanyi karo na farko tace ba zan ƙara ba umma ki yi haƙuri Jin haka ya sa Umma ta sassauta tana faɗin yauwa ko gefa ‘yar Umma da mamanta daga yau in kika gan shi ki riƙa gaishe shi kin ji ko duk wanda ya girme ka a yayanka ne balle ma yayan ƙawarki in ta tura baki tana faɗin ni fa Umma tsoro nake ji kada ya dake ni kin ji fa ta ce yana duka har yana sumar da mutum. ba umma ba har da dadi sai da yi dariya cikin dariyan ne dadi ke fadin ba zai miki komai ba daga gaishe shi sai ruka kada ki damu kin ji intin dadi ke dai ki zama mai ladabi da nutsuwa a duk inda kika je Insa ta ce insha Allah umma umma ta yi murmushi tana kallon dadi ta ce Allah ya miki albarka ya karatun ina maman taki Insa ta ce alhamdulillah mama kuma tana lafiya tana tsakar gida umma ta ce ba dai aiki take yi ke kina kwance ba da sauri ta ce a'a wallahi na gama duka ayyukan tana dai zaune ne tana shan hantsi in ba ta kaɗa kai tana faɗin na ji daɗin haka Allah ya bada sa'a karatu sai a kula Isra ta ce to umma ba ma dadi na wayan dadi da ke gefe ya ce gani nan intin dadinta Isra ta yi dariya kafin ta ce dadi ina ya bashir ya manta da ni kwana biyu ko dadi ya ce in ji aiki ne yi masa yawa amma zaki ji shi sa'abiddin ma jiya suka koma suna nan tare da mu mun tsar da cewa yau har yanzu jikin nata Allah ya bata lafiya dadi wai cikin ne da ita umma da ke tura ma dadi makdinti gaban sa ta rike baki dadi na rike dariyarsa ya ce eh haka aka ce wa ya gaya miki mun tsar ta ce ya bashir ya gaya min umma ta karab ta ce ba na son shiga maganar manya inti dadi shi ma ya karbe yana faɗin to ita din ne kika mai da ita my inti is not a small baby kamar yadda kike tunani umma ta ce ka manta kai ke faɗa min kullum inti yarinya ce dadi ya eh ina nan akan bakana sai dai ba yarinyar da kike tunani ba baki umma ta taɓe ta ce Allah ya kyauta lokaci ɗaya ya ɗan ja ɗaya daga cikin kujerun danin ɗin da ke kusa da daji ta zauna in intisar da ke jin su a waya a ranta ta murmusa tana faɗin dadi ba zai saki ba ita kuma umma ba za ta daina jayayya ba ci gaba da magana suka yi da dadi gab da za su yanke kiran take tambayar dadi ya jikin dada dadi ya ce ta samu sauki sosai last week na je na ƙara duba ta in Hafsat ta ce Allah ya ƙara lafiya ka gaishe ta dadi yace za ta ji kira ta da kanki mana tana tambayar ki in dai na je dukku Hafsat ta ce ba ni da lambar ta a wannan wayar ka turo min dadi cikin jin daɗi ya ce okay zan turo miki za mu yi breakfast ne sai zuwa anjima zan kira ki Istisar ta ɗaya tana faɗin West Daddy yaushe za ka zo tun da kuka kawo ni almost 4 to 5 weeks ba wanda ya ƙara zuwa ya duba ni. Daddy ya ce sorry my angel rashin lafiyar dada ya sa baki ganni ba amma ki saka gani na next week in ban samu zuwa ba Bashir zai zo in kuma mun zo tare shi kenan akwai wasu ƙarafan da za mu zo mu siya a nan Kano. Tsalle in ta daka kafin ta ce please come daddy dan Allah cikin farin ciki ya ce insha Allah daga haka suka yanke kiran bayan sun yi sallama umma na jin su tana ta kurɓaci ɗinta lokaci ɗaya tana haɗawa da soyayyen dankali da kwai kala bata ce ba shi ma suna gama wayar ya fara karyawa cikin su ba wanda ya ƙara magana har sai da suka kammala intisar na gama wayar ta fita tsakar gida tana gaya mama maganar zuwan su dadi mama na kan kujera yar tsuguno ta faɗaɗa fara'arta tana faɗin kai masha Allah Allah ya kai mu Allah ya kasu lafiya Inta ta amsa da amin tana faɗin mama ya sayar ya fita ne mama ta ce eh yanzu ya fita kamar an kira shi a waya ne kai ta kaɗa mata kafin ta koma cikin ɗakin ba daɗewa sai ga munari ta zo ɗauke da tarin littattafai na waje ta fara tsayawa suka fara gaisawa da mama kafin ta ƙarasa ciki rungume juna suka yi da intisar suna murna kafin su zube kan gado suna dariya abin na ran intisar cikin zoliya ta ce besti ya cika ƙari da wannan yayan naki ya ma sunan shi muna ta ce a yau kuma sunansa kike tambaya ai da dan iska mara mutunci kike kiran shi intisar sai ta ji kunya cikin sanyin murya ta ce am sorry besti na san ban kyauta ba ban ƙara kiransa da waɗannan sunayen gaya min sunansa Allah da shi zan rinka kiran shi muna ta ce Imran muna kiran shi da ya imu da sauri intisar ta ce yauwa ya Imran ya kuka yi da shi na dawo gida ina ta tunanin ko ƙila jiyan ya sumar da ke da duka ta ƙara shafaɗa tana dariya duka minari ta daka mata a baya tana faɗin muguwa ba mutuwa ba ce sai yanzu ne zaki tuna da ni in na dariya ta ce to sai na tsaya wallahi ban tsayawa gudu ya zama dole besti ni dai ga yamin Allah ya sa bai da keki ba mular ta ce ba mun komai ba wallahi sai ya ce na wuce cikin gida kafin yayi kwalla da ni a tare suka saka dariya har da tafawa nan suka ci gaba da hirar su munar na ƙara ba ta wasu labarin halin Imran in ta ji ai ya ma wuce yadda take tunanin shi a tsageranci shi lamba ɗaya ne ba su fara karatun ba sai da insta ta zubo musu dambun nama ta ɗauko musu lemo suna ci suna korawa da lemo suna karatu ganin haka yasa mama ta ce su yi karatun su ita za ta dafa abincin rana haka kuwa aka yi mama ta yi musu dan wake da mai da yaji da salad suka ci sosai har da santi munara ta ce ya mu na son dan wake sosai amma in na yi a gida sai ya ce ban iya ba mama ta fi ni iyawa mama na gefe ta ce ai yanzu ma sagir ya zo ya daukan musu suna shago za su ni na saboda shi nake yawan yin dan waken kuna cikin ɗaki ɗazu ya shigo muka gaisa yake ce min mama ina dan wake kwana biyu shine na ce ya sha min sa yau saboda shi zan yi dan waken muna ta zaro ido tana faɗin amma bai san muna nan ba ko mama mama ta ce a'a ina ma ya wani damu da ku bai ma san kuna nan ba ina za? ajiyar zuciya muna ta sarke intisar na mata dariya sanda ta fito gida bata gan shi ba abba kaɗai ta yi masallama an safiya ma da ya yusuf suna shashin su ba su fito ba muna rana tare da intisar har yamma kana ta yi shirin tafiya intisar ta sako dogon hijabin tamarun wanda an ta hawa ta dinka mata mai hannu sai fuskar ta yi kyau sosai munari ta yi sallama da mama suka fito tare da intisar bayan ta ɗiban mata a dambun nama da su kek da donut dambun naman ya ƙare kek ɗin ma sauran kaɗan da yake ba ita kaɗai take ci ba ita da sagir ne sai munari da takan ɗiba a tafi da shi makaranta ko da suka fito ba su ga kowa a kofar gidan ba suna daga can cikin shago su kuma suka yi gaba zuwa hanyar gidan su minara har gida intisar ta raka minari ta shiga suka gaisa da abba munari ta nuna mai abin da inta ta bata yana ta godiya da saka albarka wanda intisar ke jin daɗin hakan har da Allah in ta ganshi sai ta ji kamar tana tare da ta ne tana ganin a magana da wasu abubuwa suna mata kamanceceniya da juna sai dai shi abba ya fi kama da alƙali hamisu ne su kuma su dadi sun ɗauko fuskar dada ne sashen antisafiya suka shiga in ta gaishe ta ta ɗan zauna a sashen antisafiya suna hira kafin ta fito munari ta rako ta har bakin gate ta ci sa'a imran baya gida to mai sauraro bar mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna gidanmu ku bar zagina